wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin dhahaq at-tirmidhi abu isa الحافظ العالم الإمام البارع muna cikin abubuwan ru'ya ko kitabun ru'ya an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafi ko babban babi na talatin da biyu a jerin ƙananan littafai ko manyan babuka arba'in da shida da ke cikin wannan littafi na jami'ar turmizi ko sunan turmizi ko aljami'ar kabir sunan turmizi na imamu turmizi karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na uku hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da biyar da izinin Allah yau za mu tashi farkon babi na hudu hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da shida da fatan Allah ya taimake mu ya samu dace imamu turmidi Allah ya ji kansa ya ce babu ma ja a fi kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani wa huwa babu rabi' babi na hudu fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya ganni a cikin bacci to hakika ya ganni hadith ragam alfan mi'atun mi'atan sittin wa sab'un hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da shida قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثا دسند ديزو عبد الله بن مسعود الله يقارى متى يده من manzan الله صلى الله عليه وسلم ce, من رآني في المنام فقد رآني wanda duk ya ganni a cikin bacci to haƙiƙa ya ganni fa inna shaytana la tamassalu bi saboda shaydan baya kama da ni baya iya kamancece ni da ni misaltu a cikin sifata wa fil babi ana bi hurairata wa bi qatadata wa ibn abbas wa bi sa'id wa jabir wa anas wa abi malik al-ashja'i ana bihi وابي بكر وابي جحيفه رضي الله عنهم a wannan babi akwai hadisi daga waɗannan manyan sahabbai guda tara imam abu huraira da abu qatada da ibn abbas da abu sa'id da abu malik eh, da jabir da anas da abu malik al-ashja'i daga mahaifinsa daga da kuma abi bakarata da abi juhaifa haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wannan hadisi ainihin hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce da ya wanda ya ganna a cikin bacci haƙiƙa ya ganni malamai sun ƙari juna sani da manzala ce faƙad ra'ani ibn al-baqillani yace abin da ake nufi mafarkin da ya ingantacce ne ba ta la farki bane an gane ko da haka yazo a wata riwaya faqad al-haqqa wato ai ar-ru'ya sahiha yayi mafarki mafarkin su ingantacce ne an gane ko ibn al-baqillani yace mutum yaka in yayi mafarki da manzo Allah sallallahu a sabanin sifar da aka san mai zan Allah da shi kamar wanda ya ganshi fari mai gemu kuma kan samu mutane guda biyu su ganshi ainihin daban-daban ɗaya yana gabashin duniya ɗaya yana yammacin duniya kuma kowanne ya ganshi a inda yake to mafarki ne ba za a ce annabi ne ya zo na ije can ba wasu malamai sun ce a'a hadisin ana yana ɗaukarsa a matsayin zahirinsa an gane ko eh, kamar yadda almaziri ya faɗa bayan ya kawo wannan magana daga imamul baƙin ibn lani sai ya ce amma wasu malamai sun ce ana hadisin zahirin sai ke magana wato wanda duk ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gan a inda yake amma wannan magana hankali bai kamata ka ga mutum a mafarki a ce ka hadu da shi hakika to wannan hankali bai kamata an gane da haka eh, mutum da ya mafarki ya gan shi wannan abin nan ne amma mutum yi mafarki mutane mabambanta su yi mafarki sun gan shi a wurare daban-daban to wannan babu wani abin nan tun da mafarki ne ba wai shi ne suka hadu da shi Eh, ainihin cewa eh, gaba da gaba ko ido da ido ba kamar yadda da yawa daga cikin yan ɗariƙu da masu bin sufaye suke tunanin sun haɗu da manzan Allah gaba da gaba an gane ku to sannan da ya ce haƙiƙa ne ya gani to wani zai iya ganin waɗansu abubuwa da ake riya masa cewa manzan Allah ne sallallahu amma ba shi ba ne an gane ku eh, wato nuna masa dai aka yi shi ne, to da haka dole idan mutum ya yi mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, wato idan ya gan shi akan sifarsa da aka san shi da ita kamar inda eh, ainihin alƙabi iyab Allah ya ƙara masa rahma ifada an gane ku ma'ana ya gan shi a sifarsa da aka san shi da ita a rayuwarsa idan ya ga manzan Allah a sifar da ba ba ta manzan Allah ba ce da ainihin aka san shi da ita a duniya to ba shi ya gani ba mafarkinsa ainihin ba daidai yake ba an gane ku to da haka kenan gabanin mutum ce ya yi mafarki da annabi har a gazgata ya yi mafarki da shi sai ya gan shi a sifarsa da aka san shi da ita a nan duniya ita ce shaidan baya juyewa ya koma irinta an gane ku iyab iyad ce wannan wani abu ne da manzan Allah sallallahu Allah yake bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi cewa in dai mutane suka yi mafarki da shi to shi din suka gani ya hana shaidan yi kama da shi baya surantuwa a cikin surarsa har a ce wani ya gan shi a cikin bacci kuma ya zamanto da surar manzan Allah ɗin ne sallallahu alaihi wasallam idan aka samu akasin haka to akwai matsala kenan ba manzan Allah ya gani ba da haka da mutum zai mafarki eh, ainihin ga wani mummunan mutum ko baki ko wani mai sifa mara kyau mara abin nan to ba manzo Allah ya gani ba ko da ya ce manzo Allah ne ba shi bane ko kuma akwai wani da yake da warwai tun da ya mafarki ya ji kanshin jikin manza Allah wai daga ranar idai na jin kanshi idai na jin wari to kaga wannan tawaya ta same shi saboda jin kanshi eh, cika ne rashin jin kanshi ta waya ne da cewa daga ranar idai da jin wari sai kanshi to wannan da babu komai amma a ce an daina jin kanshi an daina jin wari to wannan ba manzo Allah aka gani ba an gane ku to dai ainihin ba za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hakikarsa sannan ya zama to ba shi ka gani ba ko kuma a ce ka gan shi ka samu tawaya to wannan ba shi ka gani ba ya ce shaidan baya kama da ni to ai shaidan yakan zo ma ya ce shi Allah ne ballantana ya zo ya ce shi manzan Allah ne da haka a sifar da baya shi ne baya iya ainihin kamanceceniya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin kwata-kwata to wannan shi ne, hadisin abu hurairu da malai ya ce imamul bukhari da musulun da ibn majah sun kawo shi hadisin abi qatada Eh, shi ma imam bukhari da muslim da abu dawud sun kawo shi hadisin ibn abbas ibn majah ya kawo shi hadisin abi sa'id eh, ainihin imam bukhari da ibn majah suka rawaito shi hadisin jabir imam muslim da ibn majah suka rawaito shi hadisin anas imam bukhari ya rawaito shi hadisin eh, abi malik daga mahaifinsa shi ma ainihin ibn majah ya rawaito shi hakanan hadisin abi juhaifa shi ma ibn maja ya ruwaito shi an gane ko babu manami ra'a fil manami ma yakrahu ma yasna'u wa huwa al-babu khamis babi na biyar idan mutum ya mafarki mummunan mafarki ga abin da yake kyama a mafarkin me zai yi hadith ragam alfan mi'atan sabon wa sabon hadis mai lamba dubu biyu da dari biyu da saba'in da bakwai daidai قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأن حديث لسند يزو أبي قتادة الأنصاري daga من ذا الله صلى الله عليه ar الرؤيا من الله mafarki na kwarai daga Allah ne wal hulmu min ash-shaytan kwama mafarki kuma daga shaytan ne to yan mutum ya mafarki ga ina fadowa daga sama ko gashi ya fada wani rami ko ya yi tuntube ko kaza ko wani abu ya biyo shi na ban tsoro mai ban tsoro to wannan daga shaidan ne fa idza ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu da haka in ɗayan ku yayi mafarkin abin da yake kyama mafarki mara kyau fus an yasarihi salasa marratin to itofi a bangaren sa na hagu sa uku wal yasta'iz billahi min sharriha kuma ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan mafarki fa innaha la tadurruhu mafarkin ba zai cutar da shi ba an gane ko wanda duk yi mafarki mummunan mafarki to haka zai yin ya farka gabanin i komai sai i tofa yau a bangaren sa <coughs> sau uku a bangaren sa na hagu sannan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to in yayi haka ainihin mafarkin ba zai cutar da shi ba an gane ko da haka zo a wata riwaya sok a wata riwaya da mun wuce ful amma yawancin riwayoyin dai sun zo a nan ful an gane ko haka nan da yace ta'iz billah min sharriha bayan ya yi sai ce a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim na daga cikar sunna sai i juya kuma daga tsagin da yake kwance in yana hagu i koma dama in yana dama i koma hagu an gane ku to haka ainihin zai yi ya zuwa wata riwaya sai karanta ainihin abin nan ayatul kursi da kula'uzai ainihin sau uku to in yi wannan kuma garin ya waye kar ya gaya kowa kar ya ce ai wani mafarki ne mai tashin hankali jiya ya tayar min da hankali ya kin sai ya shiru annabi ya ce wanda ya haka mafarkin ba zai cutar da shi ba wa وفي abdullah bin amr wa abi sa'id wa jabir wa anas a wannan babi akwai hadisi daga abdullah dan Amr da Abi Sa'id al-Khudri da Jabir dan Abdullah da Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda wa hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce babu ma ja a fi ta'birin ru'ya babi abin da ya zo cikin fassara mafarki wa huwa babu sadis kuma wannan shine babi na shida hadith ragam alfan mi'atan samanu wa sab'un hadith mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da takwas قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني على بن عطاء قال سمعت waki بن عدوس أنا أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث ده سندي زوى أبو ni magana a kansa insha Allah Allah ya kara masa yadda yace manza manzo Allah su sallam ya ce ru'yal mu'mini juz'un min arba'ina juz'an min mafarkin mumini kaso ɗaya ne daga kaso arba'in da wani abu ko daga kaso arba'in na kasan annabta wahiya ala rijili fa'irin malam ya ta biha ce ainihin shi mafarki ina ainihin kafar wani tsuntsu muddin bai faɗa ba wato wannan kinaya ce ko wato eh, misali ne aka buga wato eh, inda abu in yana kafar tsuntsu baya tabbata duk abin da tsuntsu ya ɗauko a kafarsa ai zuwa zai yi a ainihin wato isaka shi a ko dai shekarsa ko ya jefar da shi an gane ko wato wani abu ne da aka rataya da da ainihin kafar tsuntsu wanda baya tabbata a jikin kafa din dole zai zai abin nan an gane ko ma'ana wannan eh, mafarkin da yayi na alkhairi to zai tabbata fa idza haddasa biha saqatat idan mutum ya faɗa to sai abin ya faɗo. قال واحسبه قال ولا يحدث بها yahdithu لبيبا illa labiban mai ruwa ya ce amma ina jin manzo Allah su salama ce wala yuhaddisu biha illa labiba kar iga kowa wannan mafarkin nasu sai mutumin da yake mai hankali mai tunani au habiba ko mai kaunarsa mai sonsa. saboda me idan ka gaya mutum mun da yake kin ka mafarkin da kai kyakkyawa to zai ringa maka a zuciyarsa ina mummunan tunani a kanka ba zai so a ce wannan abin ya tabbata ba an gane ku hadis ga mu alfan ni atan mai lamba 2279 an annabi qala hadathana alhasan ibn ali alkhallal qala hadathana yazid ibn harun qala akhbarana shu'ba an ya'la ibn ata an waki' ibn udus an ammihi abi razin an annabi sallallahu alayhi wa wa sallam wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa abi razin Allah ya kara masa yadda al daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'yal muslimi juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah mafarkin musulmi kaso ɗaya ne daga cikin kaso 46 na annabta wa hiya ala rijli ta'irin malam yuhaddis biha tana mafarkin ina jikin kafar tsuntsu muddin bai fada ba bai furta ba idza haddasa biha waqa'at idan ifurta mafarkin abin da yi mafarki da shi to sai wannan abin sai ya faɗo haza hadithun hasanun sahih wannan hadisin hadisi ne kyakkyawan ingantacce wa abu razilin al-uqayli shi abu razilin al ismuhu sunansa laqit ibn amir shi sunansa laqit dan amir wa rawa hamad ibn salama an ya'al ibn ata fa qala aw ki ibn hudus wannan hadisin hamad dan salama ya rawaito shi daga yalan dan ata yace daga wakiya dan hudus maimakon udus وقال شعبة وأبو عوانة وهشيم أن يعلى بن عطاء أن وكيع بن عدس سوكم شعبة دا أبو عوانة سوكة دا هشيم سوكة دا على دان عطاء دا وكيع دان عدس وهذا الصح وأن أن عدس بن عدس دن شيني ما في إنجانشي أبو رزين العقيلي سنن سلقطا صبرة وسنن سلقطا عامر دان صبرة دان عبد الله دان المنتفق دان عامر an gane ko eh, shi uqaili ne ita ce nasabarsa kuma algafiki ne al'amiri a taifi babban shahurarsa ita ce abu razinin al-uqaili wasu ma suna cewa abu razinin al-gafiki wasu sun ce wafidu banil muntafiq an gane ku kuma sahabi ne shahararre daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babun fi ta'wilin ru'ya ma yusabu minha wa ma yukrah wa huwa al-babu sabi babi na bakwai abin da yazo cikin fassarar mafarki abin da ake so daga mafarki da wanda ba a so hadisi daga malfa 280 hadisi mai lamba 2280 قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث سند يزو أبي هريرة الله يقارى مسا يدعيتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي الرؤيا ثلاث mafarki iri uku ne fa ru'ya haqqun akwai mafarkin da gaskiya ne wa ru'ya yuhaddith biha ar-rajulu nafsuhu da kuma mafarki da mutum yake yi wa kansa wani abu da yake ransa sai zai mafarkinsa ru'iya hazinu mini shaitan akwai wani mafarki shi kuma tsoratarwa ce da sa bakin ciki da damuwa daga shaidan kamar ra'a ma ya kirahu da haka wanda ya ga duk abin da yake kyama a mafarki mummunan mafarki ya tashi ya salla wa kana Kul! kuma manzala su salim ya kasance yana cewa yu'jibuna al kaidu, wa akrahu gulla yace alkaidu yana burge ni yana bani sha'awa amma na kyamar algul alkaidu sabatun fiddin aka ga alkaidu wato an sa maka wani mari to wato an taske ka an sasare ka a cikin addini tabbatu a cikin addini shi kuma algullu sasare ko butar malam da ake cewa kamar yadda bayani ya gabata a jiya to wannan shi kuma matsala ne saboda haka mutum annabi baya son wannan wa kana yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kasance na chamar ra'ani fa inni ana huwa wanda duk i ganni to lalle ni din shine wanda ya gani fa innahu laysa lishaytani an yatamassala bi yadda lamari da shani yake shaydan bai da damar yi kamance ce ni da ni ya bayyana a siffata ta haƙiƙa kamar yadda muka faɗa idan manzon Allah mutum ya gani a siffarsa ta hakika. sabanin in ba sifarsa ce wa kana yaqul kuma haka manzo Allah ya kasance yana cewa la taqussu ru'ya illa ala alimin aw nasihin kada ka bada labarin mafarkinka sai ga masani ko kuma mai kaunarka wa fil babi an anas sai da can da ya wuce ce labiban aw habiba a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga Anas wa Abi Bakrata wa al Ala wa Ibn Umar wa Aisha wa Abi Musa wa Jabir wa Abi Sa'id wa Ibn Abbas Abdullah ibn Amr waɗannan sabai guda goma sun rawaito wannan hadisi hadha hadithun hasanun sahih kuma wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce babun fil ladhi yakdhibu fi hulmihi wa huwa al-babu thamin babi wanda zai magana bayani wanda yake ƙarya a cikin mafarkinsa bai mafarkin abu ba ya ce ya yi an gane ku قال حدثنا محمود بن جيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان أنا عبد العالى أنا أبي عبد الرحمن السلمي أنا علي قال وأنا حديث نسني زو علي قال شي أبو عبد الرحمن السلمي يتي ga. ya ce warahu anin nabi sallallahu alaihi yace daga manzo Allah sallallahu ya ce man kadaba fi hulmihi wanda i ƙarya a cikin mafarkinsa bai mafarkin abu yace yayi kullifa yawmal qiyamati aqda sha'ira to za kallafa masa za tilasta masa ranar kiyama sai ya daura gashi za ba shi filin gashi a ce ya daura shi ba kuma zai iya ba da haka mafarki a cikin ko karya a cikin mafarki ba ta da kyau karka nuna idan ka abin da bai gani ba an gane ku قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد العالى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه وأن سند كتنك تنسى وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح وواثلة وهذا أصح من الحديث الأول وأن حديث النبي نا أبي أبي شريح واثلة يا في إنجنشي أكون وانشان نفركو قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسنة جزاب الله بن عباس دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من تحلم كاذبا وأن إي كرير مفاركي كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين za a ɗora masa a kallafa masa ran kiyama sai ya ɗaura tsakanin gashi guda biyu walan ya aqida bainahuma kuma ba zai taba iya tsakanin tsakaninsu ba haza hadisin sahih wannan hadisi ne ingantacce saboda haka idan ka bai ga abu ba ko baka yi mafarkin abu ba kada ka ce ka gani karka ce ka yi mafarkin kaza alhali ba kai ba babu fi ru'yan nabi sallallahu alaihi da zai bayanin mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam allabana wal qumus e, nono da kuma doguwar riga ko riguna an gane ku wa huwa babu tasi kuma shine babi na tara hadith ragam alfan mi'atan arba'un hadisi mai lamba hudu. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال وانا حديث لسندي زوى عبد الله بن عمر الله يقارى مسيدا يتي sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah su sallama cewa baina ana na'imun ina cikin bacci id utitu bi qadahi labanin fasharibtu minhu sai aka kawo min ainihin akushi ko koko na nono sai na sha daga wannan nono summa ataitu fadli umar ibn al-khattab sai na baiwa umar dan khattab ragowar da na rage kalufama fa ma awwaltahu ya rasulullah suka ce to me ka fassara wannan mafarkin da shi ya manzan Allah qala al manzan Allah yace ilimi wa fil babi ana bi huraira wa bi bakra wa ibn abbas wa salam wa huzaimata wa tufail ibn sakhbara wa samurata wa abi umama wa jabir حديث ابن عمر حديث صحيح وأن حديث ابن عبد الله بن قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث أينهم واتو أقيم riwayatu al a cikinsa an gane ko abi umama dan sahal dan hunayf sunansa as'ad ɗan sahal ɗan hunayf ɗan wahab ɗan al-akim al-ansari al-ausi abu umama shuhrarsa al-madani ba an sare ne ba ause ne kuma mutumin madina ne ya rasu a shekara ta ɗari bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sahabi ne dan ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ji hadisi daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam don haka da ya tashi ya ruwaci wannan hadisi ainihin da wasita an gane ko yaro ya ci hadisi da wasita da haka ainihin wasu malamai da suka ce an babu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce abu sa'idin al-khudri ne an gane ko kamar da zai zo a nan gaba kaɗan to dai ruwayatul akran ce ita baina ana na'imun ra'aytun nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumus lokacin ina cikin bacci sai naga ana nuna min mutane ana bugirar da su gare ni akwai riguna a jikin su dogaye minha ma yablugu sudi daga cikin mutane akwai wanda ainihin wato Eh, rigarsa da ya sa ya kai sudi an gane ku, wato jam'i ne na sadi wato eh, wato abin nan eh, iya wajen ɗaurin ƙirji wato ɗaurin ƙirji an gane ku, kamar inda waɗansu malamai suka suka faɗa an gane sai suka ce amma a nan ainihin eh, abin nan ne majaz ne ana so a nuna gajartar rigar wato rigar ba ta yi tsayi ba sosai wa minha ma yablugu asfala min dalik akwai wanda yana sauka kai ƙasa da haka fa urida alayhi umar wa alayhi ne yajruhu sai aka nuna min umar shi kuma akwai riga a jikinsa ina ja ga ta nan ina jan ƙasa da ita kalu fa ma awwaltahu ya rasulullah nace suka ce to me kai fassara wannan mafarki da shi ya manzo Allah kala addini manzo Allah yace addini wato Umar yana da karfi a cikin addini قال حدثنا عبد bin حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم bin سعد عن أبيه عن سالم بن كيسان ani zuhri ana bi أمامة bin sa'ad bin hunayf ana bi أنا أبي سيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم riwayar ita ce أصح وأن الرواية إتتشي تفوتشن إنغانشي سبو ليافة لصحاب دا إرويتا دا ba dan ainihin cewa wata riwayar tana da matsala ba saboda duk waɗanda suka roci hadisin wancan ainihin ingantattun mutane ne kaga kutai ɗan sa'id ana ta da shi alhafis wato hafiz ne sikatun sabit kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin takribu tahdib ya rasu a shekara ta 240 bayan hijira hakanan allais dan sa'adin al-misri shi ma sikatun sabit shi ma haka ibn hajar ya faɗa a cikin takribu tahdib ya rasu a shekara ta 174 ko 175 bayan hijira faƙihi ne babban malami ne allais ɗan sa'ad malamin mutanen misra uqail ɗan khalid shi ma ainihin sikatun sabit ya rasu shekarar hijira na da shekara 141 ko 142 ko 144 shi ma babban malami ne kuma siƙa ne sabit ne sai imamu zuhuri shi ma mutumin kirki ne kamar yadda ibn hajar yi masa hukunci a cikin littafinsa na takribu tahdhib yace al-faqih al-hafiz muttafaqu ala jalalatihi wa itqanihi wa sabatihi babban malami ne faqihi hafizi kuma malamai sun hadu akan darajarsa da kyautata iliminsa da kuma tabbatuwarsa a cikin addini imamu zuhri ya mutu hijira na da shekara ɗari da hudu. ko da da ashirin ɗari biyar sai hamza ɗan abdullahi ɗan umar shi ma siƙa ne an gane ko to don haka duk waɗanda suka ruwaito wannan hadisi dukkaninsu amintattu ne abdullahi dan umar kuwa eh, nahi ka anhu shi wannan ba za ma kai magana a kansa ba an gane ko to to don haka ainihin wato hadisin ko da afon ashe hadisin abin nan abu umama dan sahal dan hunayf an gane ko to koma dai me ake ike nan da ya ce an ba da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ingantacce ne ashe shi wancan hadisin wanda suke cikin sa al-Husain dan Muhammad al-Jariri ne eh, wanda ainihin Eh, ibn hajar da ya masa hukunci a cikin a takrib ya ce mastur amma Abdulrazak, dan humam as-sanani ibn hajar ya cikin al-takrib ya ce siqatun hafiz siqa eh, ne koda ina da aqida ta tashayu wato eh, ta shi'anci sai dai wannan shi'ancin nasa ba irin na sauran abin nan din ne saboda gashi ya ruwaito hadisin Umar dan hafab idda yake ba tare da ya saka ta shayyo din a ciki ba da haka a wancan lokacin shi an ci ba irin eh, ba iri ɗaya bane akwai wanda suna goyon bayan aliyu dan Abi Talib amma ba su da aƙidar da masu waccan mugunyar aƙida ta shiyanci suke da ita shi ɗin ya mutu hijira na da shekara ɗari biyu da sha ɗaya. akwai ma'amar ɗan rashid a cikin sanadin wanda ya mutu hijira na da shekara ɗari da hamsin ko ɗari da da hamsin biyu ko ɗari da da hamsin uku ko ɗari da da hamsin hudu. an gane ku ibn hajar a cikin takribu tahdib ya ce fikatun Sagitun fabil an gane fika eh, ne tabbatacce ne mai falala ne sai dai a ruwayarsa daga sabit da amash da hisham dan urwa akwai wani abu wanda ake kyama hakanan abin da ya kawo na hadisai a basra to sai imamu zuhuri mun ji wane ne shi ya mutu shekara hijira na 124 ko 125 wanda imam ibn hajar al-asqalani ce al hafiz muttafaqu ala jalalatihi wa itqanihi wa sabatihi to sai kuma shi abu umama wanda sahabi ne mun ji bayani a kansa to da haka dai hadisin <coughs> ba shi da kowace matsala da za ta hana karɓe shi musamman ga wancan kuma ga ɗayan ya zo musnad to Allah ya mana jagora ya ɗora makan daidai kenan nan za mu kwana insha Allah idan Allah ya kai mu mako sai mu ɗora daga nan inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai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 نشهد أن لا إله إلا أننا نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله